wannan sai zama kana da iko a kan shi matarka kana da iko a kanta sai ka ba ta iko kai ga abin da kake da iko a kan shi kayi mata ita kuma ta ce maka a'a bai mata ba ko ba haka ga ɗanka kai ka haifa sai ka ce ma ɗanka ni ga abin da nake so dan kana da iko a kan shi kuma ɗanka ya ce a'a amma ka yi sakai da Allah da Allah akan haka to da Allah bai da iko akan halittan shi da kaga saɓani. na da baka ga wani halitta ba domin idan da Allah biyu ne wannan lokacin mutuwan shi ya yi a gurin Allah shi kuma wancan Allah shi kuma sai ya ce lokacin mutuwan wannan bai yi ba za a samu jayayya ko ba za a samu ba to amma da yake Allah ɗaya ne in lokacin mutuwan wannan yi, ya mutu kawai Yan sai kai ta ganin ana cewa wannan baban shi wani amma bai san uban shi ba wataƙila lokacin da kan a haife shi ma uban ya a yayin nan da ya zama masalan tankaceceniya kenan kuma babu tankaceceniya a cikin sha'anin Allah to wannan shi yakan kawo kaga yanzu gashi mu yau rana ya fito ga kuma ai jewar rana bai fito ba yanzu gashi muna da rana amma za ka iya sai ka je ka iske ana masu ruwan sama ko ba haka ba wani wuri kuma yanzu za ka je ka iske kuma ana zuba masu sanyi ne to iko kenan na Allah na a cikin kowace biyar da eh, taguwa wanda ta yanke gashin haihuwa ke bayarwa na tumaki wanda take yar mai naƙuda wacce take ta ƙushi wato Thank you. kamar bai san dare ya ce fi ga zatin in dai an je yaƙi na ce da mai kora ayari ka isar da bayani na ka tambayi abin da ka so shafan wanda ake samun jin daɗi da shafan bisa ga al'ada da ba eh, kuma da kuma shafan wanda take zo muharrama kamar uwa da gare ka amma dai ita shari'a ta san wannan haramun galibi na mutum zai ta uwarsa duk waɗannan yana kwanciya da 'yar ma mutum ya kwanta da ƴar uwan shi ai gaban shi gaba ɗaya bi ba da ne kafi da cikin tafinsa da na aujan ko ko su laraba suna da muye zaiwa mu sai mu ce hannu duka kawai amma su ga sai suka ce in ka shafi gaban ko kuma da ta nan gefe ciya dola da ya warware la yan kilo. a kuma warwarewa da sha lola to a allon ka amma idan babu shamaki kai tsaye ka sa hannu ka taɓa to allon ka ya warware ko ko ji a faɗi abu sai baka dariya sai ka shiga ya ya ya